Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna madadi, kashi na ashirin takwas na marubuciya Binta Umar Abbali, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Nobels, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Tsaf kammala musu breakfast ta shirya a dining ɗin gwanin sha'awa duk yana zaune yana kalanta Yana jin wani farin ciki a cikin zuciyarsa. Ganin ta tashi da kuzari kuma yanayin tafiyar ta ya daidaita. Ya ji daɗin hakan sosai da sosai. Tare da yaran ta zauna suna breakfast shi kuma yana zaune a inda yake da alama yana duba muhimman abu ne cikin laptop ɗin da ke gabansa. Salim ne ya yi salama ya shigo falon yana sanye da ƙananan kaya wanda suka yi masifar masa kyau. Salim ɗan gayu kwana biyu ya sake yin fresh saboda yana samun kuɗi sosai gurin kawun nasa. Salim yanzu har bilecin yake ya yi wani uban haske ga sumar kansa ta sha gyara sai ƙyalli take. Naja'atu kasa ɗauke idan da ta yi daga kansa sai murmushi take yi wanda kana ganinsa ka san na farin cikin ganinsa ne. Shi kuwa Salim ganin tana nema ta tona masa asiri ya sa yi gaggawar kau da kansa daga inda take. Kai tsaye gurin Abba ba sai nufa ya na tare da miƙa masa hannu da faɗin. Barka da asuba kawo. Cike da kulawa ya bashi hannu suka yi musafaha yana amsawa tare da tambayarsa mahaifiyarsa ya ce tana nan lafiya. Kawu ta ce ma na sake tuna maka da saƙonta. Ya ce kada ta damu in sha Allah zan baka ka kai mata. Ya ce to godiya take kawo. Cikin basarwa Salim ya kalle ta yana ɗan yaƙe ya ce anti na barka da asuba yana fata kin tashi lafiya. Naja'atu wani iri ta ji cin sunan da ya kira ta da shi. Ɗauke kanta ta yi tana ɓata fuska ta ce barka dai. Hakan da ta yi sai ya faranta ran Abba Abbas ɗin ya ji daɗi da ta nuna rashin kulawarta a kan Salim ɗin. Salim ya kalli Musaddiq ɗin da faɗin ƙwaya ku tashi mu tafi. Musaddiq da Mufida suka miƙe sai ya kalli Sadiqa ya ce baby kefa ta ce ciwo na ji a hannu. Abba Abbas ya ce yau Sadiqa ba ta zuwa school ta samu rauni a da saboda haka idan ka je ka shaida wa uncle ɗinsa abin da ke faruwa. Ya ce insha Allah kawo. Lokacin da ya kama hanyar fita tare da yaran da Ja'atu sa ta da wani irin kallo, mamaki take sosai, wai yau ita Salim yake kira da anti, lallai Salim gaskiya ya bata mamaki. Mikewa wata jikinta a sanye ya ta nufi ɗaki ta kwanta. Ganinsa yanzu ya sake tayar mata da hankali sai ta ji duk ta tsani komai na duniya. Abba Abbas ɗin ma ta ji ba ta son kallon fuskarsa. Sadiqa ce ta shigo ɗakin ta zauna tana kallon ta tare da faɗin. Yaya na Ja'atu, Abban ya ce wai ki bani magani na. Hararanta ta ta ce kamar baki san inda maganin naki yake ba. Duba duba don Allah da girman ki da komai ake cewa a baki magani kamar wata kankanuwar yarinya. sadika ta shiga binta da kallo gani da take mata magana a hasale sai abin ya bata mamaki. Cikin sanyin jiki ta je ta ɗauki maganin ta sha ta kwanta kan bed ɗinta. Sai da ya gama abin da yake a tsanake tukunna ya rufe laptop ɗin ya miƙe ya nufi gurin cin abinci. Komai ga shi nan a shirye a kammale cikin tsafta ba kamar tsarin halinsa ba, da wani abun ma idan ta yake sa shi tashin zuciya. Abincin ya ci sosai irin wanda ya jima bai ci irinsa ba. Ya goge bakinsa da tishu kafin ya miƙe ya nufi bedroom ɗinsa domin kintsawa. Halisa, bayan sun gama karya kumallo sai ta ɗauki wayar ta tana dubawa. Gaskiya ta yi mamaki sosai da kotes bata bata bai turo mata ba. Jikinta ya yi sanyi sosai hankalinta ya sake tashi. Ta zalzali yaron Natu ta shirya su je har gidan 'yar shagamin su same ta. Babu arziki yaron mata ta yi wanka ta shirya a gurguje suka fito suna yi wa Sakina sallama. su dai da kallowa suka fita daga gidan bakin ta bai daina yi musu addu'ar shirya ba. ‘Yar Sagamu, wacce ta gajiya ta gaya tsohuwar kilakici ta gama yawon karuwancinta ta siyi gida tana tara maza da mata suna sheke ayarsu a gidan. Ita kuma tana gefe ta kasa sigari da goro da shisha, duk mai so ya zo ya siya. Halisa da ta ga irin rayuwar da ‘yar Shagamu take yi a gidan, sai da ta tsorata, tana zaune a tsakar gida daga ita sai bureziya da dogon siket. Ga maza ‘yan bana bakwai sun kewaye ta. Ramlatu da ‘yar Shagamu ciki Cikin adaidaita sawu suka haɗu, shi kenan suka yi musayar namba. Tun da ‘yar gamu ta fahimci cewar Ramlatu ‘yar san duniya ce sai ta maƙale mata, suka ƙulla abota. Sa'i da lokaci ‘yar shagamu na kawo wa Ramlatu ziyara har gidanta, ita ma Ramlatin tana zuwa gidan nata duk da kasancewarsa matattara ‘yan iska. Yar shagamu ta nufi ɗakinta cikin gaggawa ta sako wasu matsatsun kaya da ƙaramin mayafi. Ta fito tare da kallon wani ɗan daudu da ke zaune gaban kayan sana'arta. Ta ce kai sarai zan je unguwa ka kular min da kayana sosai kuma kada ka ba kowa bashi ka ji ko. Cikin cikin muryar mata ya ce kada ki damu uwar ɗaki Yar mu ta ce ku tashi mu tafi. Da saurin suka miƙe ce ta zira takalmin da suka fita daga gida To kafin su nufi sauran malam ɗin sai da Halisa ta tsaya a banki ta ciri kuɗi kimanin dubu ɗari tukunna. Wannan dai ba za a kira shi da malami ba sai dai boka, saboda yanayin kayan da ke jikinsa da tarkacen kayan tsafin da ke sa har da ƙoƙon kan mutum. Ga wasu ga wasu fatoci na dabbobin daji iri-iri a manna a bangon ɗakin da ke suke ciki. Yana buɗe bakinsa da niyyar magana wari ya ɗuma mai gurin halisa da yaran mata da sauri suka sa hannunsu suka toshe hancinsu. ‘Yan shaga mu ta yi saurin cire musu hannu tana girgiza musu kai wai kada su rufe. Boka ya kwashe da wata mahaukaciyar dariya kawai sai tsutsotsi marasa kyawun gani suka shiga zubowa daga bakinsa. Halisa da Ramlata suka tsorata matuƙa sai jikinsu ya kama ɓari. Ganin yana ɗaukar tsutsotsin yana sawa a bakinsa yana taunewa. Halisa, sa tsigar jikinta ta shiga tashi ta dinga ɗauke kanta saboda masifaffen aman da ke ƙoƙarin kubuce mata. Cikin tsawon gami da yanayin hausarsa ya ce wace ce Halisa a cikin ku. Ai a fusace Halisa a firgice Halisa ta jiyo inda yake tana kallonsa. Sai ya sake kwashewa da wata dariyar yayin da tsutsotsin suka ci gaba da zazzagowa daga bakinsa. Cikin fada bata ya ce rarrafon ki zo gabana ki dinga ɗibar wannan tsutsotsin kina sawa a bakin ki kina taunewa. Halisa ta ji cikinta ya karata, gudawa na nema ta kubuce mata. Yau ta kawo kanta mahallaka. Boka ya zabga mata razananniyar tsawa ya ce, Na kadu yana kanki a tsaye idan baki bi umarninsa ba za ki tashi da shanyayyiyar kafa yanzu. ‘Yan mu ta maza ta ce, A yi mata afuwa ubana ba ta saba zuwa irin wannan gurin ba shi yasa. Boka ya ce, To an yi mata afuwa ta yi maza ta bi umarnin da aka bata. Yar gamu ta zungura Halisa da take ta faman zare ido kamar kace ƙyat ta ruga da gudu. Ai kafin ta yi aure ta jimari tas a ta nago. Kafin ta dawo hayyacin ta boka ya so mota ya jijjiga yana zabura haɗi da dukan tarkacen da ke gabansa da jelar karar da ke hannunsa. ‘Yar gamu ta faɗa gurin tana makyarkata da faɗin Halisa za ki janyo mana masifa da tashin hankali. Ki yi maza kafin boka ya dawo hayyacinsa ki je ki yi abin da aka saki. Idan ba haka ba to dukkaninmu za mu shiga cikin matsala. jan haka ya sa yaran mata ture tsurewa da sauri ta shiga tura Halisa gaban bokan bakin da sai rawa yake yi. Kana ganin ta kasan tana cikin tashin hankali. Halisa ta gurfana gaban boka ta shiga kwasar tsutsa mai abin kyankyami tana sawa a bakinta tana taunawa. Cakal cakal. Boka ya daina jijjigar da yake dawo daidai yana wani irin huci. Wani daddauɗar ruwan gumi na ɗiga daga jikinsa. Hannunsa ya ɗaura saman kan Halisa yana wani sambatu kafin ya cire tare da daka mata tsawa wai ta matsa daga gurin. Cikin mawuyacin hali Halisa ta matsa daga gurin tana jin yadda kanta ke wani irin sarawa. Boka ya kalle su ɗaya bayan ɗaya kafin ya ce wannan matar mai kama da bulumboti tana nema ta janyo mana fashin babban aljani yanzu kwana ne kawai kwana na ne kawai yake a gaba dan yadda ya rike ni yana cin jini na da ban bashi hakuri ba to ba zai sake ni ba sai ya tabbatar da cewa na zama mushe kuma idan ya gama da ni kanku zai dawo suka yi masifar tsorata musamman yayin Ramlatu da ta ji fitsari yana daga a wandonta wani gogo ya ɗauko ya rike a hannunsa yana duba cikinsa dariya ya sa dariya ya sa ya sa hannu ya ɗaga wa halisa wani ta je ta nuna mata a ya nuna wa Halisa abin da ke cikin gogon. Da sauri ta je tana leƙawa. Abba Abbas ne da Naja'atu suke magana a yayin da suke tabta juna. Kafin Halisa ta gama nazari ta ga Abban ya rungume Naja'atu a jikinsa, yana shafa bayanta. Boka ya ajiye gogon yana kalanta ya ce Abbas da Naja'atu ko? Da sauri ta ce kwarai kuwa haka sunan yake. Kin zo akan a taimaka miki domin a kashe masa mazakuta kada ya samu karsashi da kuzari a yayin da yake tare da yarinya. Haka ne ko ba haka ba ta ce haka ne boka. Ya ce buƙatar ta biya za mu tura aljana ‘yar zabira ta dinga shafe shi a duk lokacin da ya tunkari yarinya da niyyar auratayya. Halisa ta ce alhamdulillah Allah na gode maka boka ce maza ki gyara maganar ki nan gurin. Ba a kiran Allah yanzu za ki ɓata aikinki. Ki ce kina godiya ga uban kafiran aljanu. Da sauri ta faɗa hakan tana zare ido. Boka ya mai muni ya kalle ta da faɗin, Sarkin kafurai ya ce a faɗa miki labari mai daɗi, nan da lokaci ƙanƙani ma yarinyar za a neme ta a rasa ƙarshe ma auren ne zai mutu. Wani irin sanyi ya sauka a zuciyarta da sauri ta ce a miƙa min godiya gurin sarkin sarakuna. Boka ya ce yana jin ki gashi nan a saman kanki. Halisa ta saurin waiwayawa bayan ta boka ya dinga mahaukaciyar dariya yana dan dukanta da jerar karin da ke hannunsa ya ce idan gina so a buɗe miki ido ki dinga ganin su ki yi min magana yanzu a tsaurata ta matsa kusa da yaran milta tana girgiza kanta yar mu ta ce to godiya miki ubana yanzu me abin sadaka shiru boka yana kallon kusurwa ya kai minti biyar a haka yana ta gyaɗa kansa tare da yin wasu surutai ya ce yana kallon halisa ya ce ana buƙatar yarinyar kyanwa mai launin baƙi da zai ba sannan Ana buƙatar kayan cikin kayan cikin ƙadangaru guda bakwai sai gashin jikin gurgun gurgun kare mai launin baƙi da jajayen ido sannan kuma ana buƙatar baƙar akuya mai ɗauke da ƙaramin ciki. Halisa ta ce to kenan zan bada kuɗi sai a yi duk yadda za a yi da ni dai ban san inda zan samu wasu abubuwan ba. Boka ya ce kada ki samu damuwa yanzu yanzu za mu tura aljanu su samo mana abubuwan buƙata. Halisa ta fito da kuɗi dubu ɗari cif ta ajiye gaban su ce gashi nan ubana ina fata ka daɗe kana ƙarko a duniya. Boka ya sa mahaukaciyar dariya da faɗin godiya nake, kuna iya tashi ku tafi. Suka miƙe da sauri suka juya baya-baya suna tafiya tare da sumbatun kirari ga boka na jadu mai aiki da kafiran aljanu. Ubangiji Allah ka sa mu fi ƙarfin zukatanmu amin. A matuƙar gajiya suka dawo gida, Halisa ta nemi guri ta kwanta kanta na yi mata wani irin ciwo. Ga baki ɗaya yanayin jikinta ya sauya. Zuciyarta in ban da tashi babu abin da take yi. Ramlatu ta samu sakina kishiyarta tana tambayar ta abinci, wai idan ta dafa ta ba su za su ci. Kai tsaye sakina ta ce na yi girki amma ba shi da yawa mun cinye ni da yara. Tsaki mai ƙarfi ya ramlata ta ja ta bar gurin. saki na kuwa cikin zuciyar da cewa tai babu wani kirki da za ta yi musu, inda su ɗin sun kasance masu zaɓen Allah. Ta san gantalinsu suka tafi na malamai, shi yasa suka yi asibanci, Ya ramlata na ƙoƙarin hura wuta sai kawai ta ga Halisa ta fito a guje ta tsuguna bakin rariya. Tana ta kwara amai. Da sauran ta tsaya kada tana yi mata sannu. Halisa ta dinga kakari tana riƙe ƙirjinta wani irin baƙin amai take, kai kanka ka gan shi sai ya tasar maka da zuciya saboda muninsa. Duk ta haɗa zufa sai riƙe ƙirji take yi. Da ƙyar yara mata ta riƙe ta suka nufi ɗaki, kafin su kai ka shiga ɗakin Halisa ta yanki jiki ta faɗa a gurin. Wani irin abu ta shiga yi kamar wacce farfaɗiya ta kama ta. Iya firgita ramlatu ta yi, ta kai ta kawo a gurin tana kiran sunan Halisan gami da ta taɓa jikinta. Sakina ta fito daga ɗakinta tana ganin Halisa a kwance tana tarjiya sai hankalinta ya tashi. Cikin zuciyar da ta ce dama kowa ya sayi rariya ya san za ta zubar da ruwa. Ko da Halisa ba ta da isko kai, to gurin yawon bokayenta za ta iya haɗuwa da su. ta cikin tsoro ta masa gefe guda tana zare ido tunda take da Halisa bata taɓa sanin tana da iska ba sai yau. Sakina ta tsuguna gaban Halisa ta shiga tofa mata addu'o'i tana shafa mata a fuskarta. Cikin ikon Allah Halisa ta daina bike bike da take yi, a gurin bacci ya ɗauke ta. Sakina ta kalli Ramlatu a ta ce, Wallahi Ramlatu, ku yi wa kanku faɗa ku daina abin da kuke yi. Yanzu me ribar ku a duniya idan kun cutar da wani? Ki duba fa ki gani Halisa aljanu take yi kuma daga ganinsu masu cutarwa ne. Me zai sanya ku dinga kai kanku ga halaka? Me kuke nema a duniyar nan? Daga baki ɗayanmu za mu tafi mu bar ta. Ramlatu ta ɗaga mata hannu da faɗin kin ga sakina, ba wa'azi na ce ki min ba. Kowane mutum da kika ganshi da akwai akwai kashi akwai kashi a gindinsa kuma kina maganar mu daina cutarwa to wai wa muka cuta idan ni macuciya ce ai ba za ki kai labari a gidan nan ba don haka dan Allah idan ba za ki faɗa alkhairi ba to ki yi shiru da bakinki sakina ta ce Alheri na faɗa miki ba sharri ba, kuma dama ita gaskiya ai dace gare ta. Kun gama da Halimatu yanzu kun dawo kan Naja'atu. To ku sani duk abin da Allah ya kunta zai faru akan mutum, sai ya faru, saboda haka wallahi ku guji haɗuwarku da Allah. Ya ramlata jikinta ne sanyi da kalaman Sakina, ga baki ɗaya bata taɓa tsammanin cewa Sakina ta san irin abin da suke kan Halimatu ba. Cikin borin kunya ta ce Allah ya sa dai aljannar ba a hannunki take ba. Ballantana na hana mu shiga. Sakina ta girgiza kanta cike da takaici ta bar gurin ya Ramlatu. Ta tsira wa Halisa ido tana kwance kasan siminti tsakar gida Tsakar gida lokaci guda ta fyaɗe ta yi wani iri da ita. Gaskiya ita ma jikinta ya yi sanyi da aikin wannan bokan. Daga gani ba shi da imani. Tana jin tsoro kada ya cutar mata da ɗan uwa. Jikinta a sanye ta nufi kicin ta je ta ɗora abinci ta fito. Ɗakin da ta shiga ta ɗauki wayar Halisa ta shiga neman lambar ɗan uwan nata. Abba Abbas na kasuwa ya ga kiran wayar kamar kada ya ɗaga wayar sai kuma ya daure ya ɗaga cike da tsare gida ya yi sallama. Sai kawai ya ji muryar yayarsa. Bai damu ba saboda ya san kusancin da ke tsakanin matar tasa da yayar tasa. Ya ce, Yaya, barka da rana, ina fatan kuna lafiya. Ta ce, lafiyar mu kalau kasuwa. Ya ce, Alhamdulillah. Yanzu Salim yake sake tuna min da saƙonki insha Allahu zan bashi ya kawo miki yau. yaran mata ta ce ni ba wannan ne yasa na kira ka ba ina so na tambaye ka me ya haɗa ka da Halisa kai tsaye ce me ta zo ta faɗa miki ta ce kan ta ce kana fifita yaranka a kanta kuma kana rashin adalci a gidanka. Cikin ta ya ce yanzu tana ina ta ce ga tana muna tare da ita ba mata da lafiya ya ce me yake damunta kai tsaye ta ce iskoki take Don Allah Abbas ka riƙe matarka domin ita ce matar rufin asirinka. dan arzikin da ka samu tare da ita ka samu bai kamata kana fifita 'ya'yanka akan matarka ba. Ya ce don Allah ya ki daina wannan maganar. Halisa muguwar maƙaryaciya ce. Ita ce take zaluntar yaran nan amma ta zo ta juya miki magana. Har yanzu ta kasa gane muhimmancin riƙe maraya. Ramat ta ce to me yasa zaka ce lallai sai ita ce za ta kula maka da yaran? Me ya amfanin auren madadin da kai da Naja'atu? Sai magana ta bashi mamaki sosai, wato saboda yayi auren madadi sai aka ce Halisa ba ruwanta da 'ya'yansa, sai wanda ta haifa. Ganin ko ya fahimtar da yaran tasa ba za ta gane ba yasa ya ce mu bar wannan magana don Allah saboda ba za ki taɓa fahimta ta ba. Halisa kuma ba ni na ce ta fita daga gidanta ba. Idan ta ga dama ta dawo shi kenan idan tana ganin zaman gidanki ya fi mata sai ta je ta yi. Ya ta ce, ai shi sa na kira ka domin na baka hakuri saboda na san bata kyauta ba da ba kai ne ce ta fitar maka daga gida ba. Dalilin da yasa na yanke hukuncin dawo da ita bayan sallar isha'i ya ce to kin taimake ta don na yi alkawarin babu inda zan taka na je domin dawo da ita. Sannan kuma ina so ki gargaɗe ta sosai ko da ta dawo ba na son tashin hankali a matsayin ta na babba kullum ita ce bai tayar da fitina a cikin gidan. Yaran mata ta ce magana dai ta ƙare sha Allahu zan yi mata faɗa. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman al'adu.